Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden sun taya al'ummar musulmi murnar fara azumin watan Ramadana, inda suka nuna goyon bayan su ga ƙasashen musulmi da suka fuskanci ibtila'i. da kuma musulman da ke fuskantar zalunci a wasu ƙasashe. Sannan za ku ji tsokacin da Amurka ta yi kan ziyarar da shugaban China shi Jinping ya kai Rasha a farkon makon nan. Ya bututuwan da za mu tattauna a kai kenan sunana Mahmud lalu Badalla. To kamar yadda wasunku suka ji a farkon shirin. shugaban amurka joe biden da mai ɗakinsa jill biden sun ta al'ummar musulman duniya baki ɗaya manna fara azumin watan ramadana inda suka nuna goyon bayan su ga ƙasashe irin su turkiya da siriya da suka fuskanci ibtila'in girgizar ƙasa da kuma pakistan da ta fuskanci matsalar ambaliyar ruwa cikin wata sanarwa da suka fitar a ranar laraba biden da mai ɗakinsa sun kuma ce suna goyon bayan musulman da ke fuskantar tsangwama kamar musulman wiga na ƙasar china da ake musgunawa da musulmi 'yan kabilar rohingya da ke myanmar sanarwar ta kara da cewa a wannan azumin watan ramadana muna jinjina ga al'umma musulmin wannan ƙasa tamu waɗanda suke taka rawa wajen ciyar da ƙasarmu gaba a fannonin ƙere-ƙeren zamani ilimi shari'a kiwon lafiya kasuwanci da gwamnati da sauransu to shi ma a wata sanarwa da ya fitar ta daban sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce ofisoshin jakadancin amurka za su rika shirya buɗe baki domin ɗabbaka al'adar ciyarwa da watan ke koyarwa da zuma ganin an ƙara samun haɗin kai da fahimtar juna tare da nuna ire-iren al'adun da amurka ke da su to a wani labari na daban farkon makon ne amurka ta yi tsokaci dangane da ziyarar da shugaban china shi jinping ya kai rasha shugaba shi ya kai ziyarar kwana uku a birnin moscow inda suka tattauna da takwaran aikinsa vladimir putin shi dai shi ya ce makasudin ziyarar ita ce a tattauna batun yakin ukraine da kuma yadda za a shawo kansa cikin limana, inda ya zayyana wasu matakai goma sha biyu da za a bi don ganin an cimma hakan sai dai kasashen yammacin duniya sun nuna shakkunsu kan yunkurin sasanta rikicin na ukraine duba da irin kusanci da ke tsakanin shi da putin baya ga haka amurka ta dasa alamar tambaya kan ziyarar ta shi a moscow kwanaki kaɗan bayan da kotun hukunta manyan laifuka ta icc ta ba da takardar sammacin kama putin saboda zarginsa da ake yi da kwashe ƙananan yara daga ukraine zuwa ƙasarsa that president xi is traveling to russia days after the international criminal court issued an arrest warrant for president putin suggests that ziyarar da shugaba shi jinfin ya kai rasha yan kwanaki bayan da kotu hukunta manyan laifuka ta fitar da takardar sammacin kama kudin wannan wata alama ce da ke nuna cewa china ba ta ganin laifin hukumomin kremlin kan ta'asar da suke aikatawa a uh, ukraine to a ƙarshen makon da ya gabata ne tsohon shugaban amurka donald trump ba tare da wata hujja ba ya yi ikirarin cewa ana shirin kama shi a ranar talata da ta gabata a halin da ake ciki dai ba a kama trump din ba wakilansa sun ce tsohon shugaban na amurka ya bayyana hakan ne bayan wasu bayanan sirri da ya samu daga rahotannin kafafen yada labarai a jihar new york da ke nan amurka masu taimakawa alkali wajen yanke hukunci sun ce sun kammala bincike kan trump dangane da wani kuɗin toshe baki da ake zargin ya biya wata mata mai yin fina-finan batsa don ta shiru da bakinta kan ma'amalar da suka yi kafin ya zama shugaban ƙasa. bayan da hukumomin na new york suka sanar da shirin kammala binciken jami'an tsaro amurka sun kasance cikin shirin karta kwana ko da za a samu yiwuwar barkewar rikici idan har aka samu trump da laifi a wannan shari'a tsohon lauyan trump michael cohen ne dai kwarmata biyan stormy daniels dala 130 don ta shiru da bakinta gabanin zaben 2016 a lokacin cohen ya ce umarni aka bashi kan ya biya daniels inda aka alkawarin maido masa da kudinsa to sai dai ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare trump alina habba ta kwatanta cohen a matsayin mutumin da bai kamata a gaskata ba michael cohen michael cohen mutum ne da aka taɓa ɗaurewa wanda ya taɓa shiga zauren majalisar dokokin amurka ya yi musu karya this kafin mu karkare shirin ga wannan sakon duniyar amurka Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin Duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar amurka na wannan makon sai wani jiko idan allah ya kai mu in za madadin julie latest gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa a sha ruwa lafiya